Jonas, Jonas, Greatness. DJ, that's you. Joe Boy Boy ni na ce bana ganki da wani shege son ki nake kullun to ina in dan na shigo wakan blues yanzu na big shirya hausawa suke kiran bana in ji labari bana wani kuskure kwanta a na kamar wani muskule ni ina gadi soyayya namu kamar buzu ne shorty so fly ka ganta kamar susu ne i follow my shorty cross make i go meet papa kwanta da hankali ki kai ki dakata i go show up with DJ Neptune and Agada we go pull up with our face mask and our agbada I don't wanna hear your I don't wanna hear your na samu farin ciki in ba shirin mutane ba ya za a yi ma in kiki ko ina za ki zan biki don ku kiran da kiki ko mun ratan da kika ban kina faɗi zana jiki it is true it is clear I'm in love with you if you tell me no I don't know what else I'm gonna do I don't have money I don't have a BMW YNS this is not DMW with you life is incredible without you it is terrible this da kike nema na I am always available my energy melody memory get you my remedy durin da zan ganki da wani wallahi sai symmetry that tune. Hit me. Tune into the pure sounds of Lord. Sounds of Neptune.